Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirinsa na safe zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma shirin muryoyin ku masu saurare daga nan kuma muna ɗauke da tafsirin alkur'ani mai tsarki sai kuma shirin afirka a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirye-shiryen namu na wannan safiyar waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu muku a cikin shirin namu da fatan kuma za a kasance a tare da mu.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin a gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalimar habin a shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. jagoran junju halin musulunci na iran ya ce wakilan kasar a tattaunawar vienna za su bijirewa bukatu da suka wuce kima a najeriya kuwa majalisar dattawa ta amince da daftarin kudurin kafa rundunar tabbatar da tsaro ta mafarauta bangaren wasanni kuwa barcelona na ci gaba da zawarcin Gabral, wanda ke buga wasa a kungiyar kwallon kafa ta arsenal a ingila to yanzu kuma ga labaran da ke da ke jagoran junju halin musulunci a kasar iran ayatollah said ali khamenei ya ce tattaunawar da ake da nufin farfado da yarjejeniyar da aka kulla tare da manyan kasashen duniya a shekara ta 2015 kan shirin iran na nukiliya tana ci gaba da tafiya yadda ya kamata ya kuma jaddada cewa iran din ta bijire kuma za ta ci gaba da bijirewa bukatan da suka wuce gona da iri ayatollah khamenei ya bayyana haka ne a wata ganawa wadda ya da shugabannin bangarori uku na gwamnati kuma su jami'an kasar aitullah hamna iya buƙaci wakilan da suke wakilta iran din a wannan tattaunawa da kada su bari a tattaunawar tasu su ja da baya sannan kuma su yi tsayin daka wajen kare manufofin ƙasa da fifita su akan komai ga sauran jami'an gwamnati kuwa ya ce bai kamata komai dogara ga sakamakon tattaunawar vienna ba bai kamata hakan ya shafi wani bangare na gudanarwa ba ko da sakamakon ya yi kyau ko aka san haka jagoran ya ce duk da tattaunawar tana tafiya da ya kamata amma tawagar iran za ta ci gaba da sanar da shugaban kasa da kwamitin koli na tsaron kasa da sauran jami'ai game da halin da ake ciki da kuma yanke shawarwaran da suka dace da maslahar kasa aitala khamenei ya ce zuwa yanzu dai daya bangaren wanda ya fice daga yarjejeniyar ne ke kokarin kauce wani wanda ya rataya a kansa amma a cewarsa cimma matsaya ko akasin haka ya rage a gare su majalisar tawon najeriya ta amince da kudirin kafa sabbin rundunonin jami'an tabbatar da zaman lafiya a kasar na nigerian peace corps da kuma rundunar mafarauta ta nigerian hunters council bill domin taimakawa jami'an tsaro wajen dakile kalubalen tsaro da ya addabi kasar kudirin dokar kafa rundunar tabbatar da zaman lafiya ya samu amincewar majalisar ne bayan gabatar da rahoton kwamitin majalisa akan hakan sanata ali indumi mai wakiltar mazaɓar borno ta kudu ne ya gabatar da daftarin ƙudurin sakamakon matsalolin tsaro waɗanda su ce su haƙe cinyewa a najeriya a lokacin da ke gabatar da rahoton kwamitin a madadin shugaban kwamitin sanata kashin stima sanata suleiman sadiq umar ya ce kwamitin nasu ya haɗe ƙudurin nigerian peace corps da kuma national unity corps zuwa wuri guda saboda sauƙaƙa aiki misali akirda cewa dukkanin ɓangaren biyu aikin su ya kunshi abu guda ne ya ce kudirin rundunar tabbatar da zaman lafiya zai bai matasa da dama ayyukan yi da kuma samar da hanyoyi wanda za su taimaka wajen samar da zaman lafiya a kasar ta jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran kakakken kungiyar gwagwarmayar inawa ta hamas hazin kasim ya bayyana cewa tsayin daka da al'ummar gaza suka yi a lokutan baya shine babban abin da ya baiwa yankin damar ci da wanzuwa ya kuma bayyana cewa hamas din za ta ɗauki matakan da suka dace idan har isra'ila ta ci gaba da aiwatar da abubuwan da take na wuce gona da iri a cikin masallacin kudus mai alfarma hazin kasim ya ci gaba da cewa a lokutan baya isra'ila takan yi abin da ta ga a cikin masallacin kudus da ke ta alfarmar wannan wuri mai tsarki ga al'ummar musulmi da bayyana cewa abin da ya faru a shekarar ta gabata sakamako ne na irin matakan da isra'ila ta dauka na cin zarafin falasɗinawa masu gudanar da ibada a cikin wannan masallaci da kuma keta alfarma masallacin a kiblar musulmi ta farko a bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta barcelona a kasar spain tana ci gaba da zawarcin dan wasan kwallon kafan nan wato gabriel magalis da ke buga wasa a kungiyar kwallon kafa ta arsenal a ingila yanzu haka dai kocin barcelona javi hernandez ya bayyana aniyar sa ta neman shiga cinikin dan wasan tun a shekara ta 2020 ne da kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta sayi gabriel da kungiyar kwallon kafa ta lille akan fan miliyan 27 dan wasan mai tsaron baya wanda dan kasar brazil ne tauraron sa yana shanawa a kakar bana a dukkanin wasannin da yake bugawa duk da cewa dai wasu rahotanni sun ce kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta fara tunanin sabunta kwantaragin nasa amma mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafan ta barcelona tuni fara tattaunawa da shugabannin kungiyar akan wannan batu ta jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu kai ga taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne a kan wato ƙasar labanan da shirye-shiryen zaben da take yi bayan tsawon lokaci na dambaruwar siyasa da ta hana ƙasar gudanar da zaɓuka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ƙasar labanan tana fuskantar manyan zaɓuka da za a gudanar a ranar 15 ga watan mayu mai zuwa zaben dai na 'yan majalisu ne domin ƙasar tana bin tsarin da majalisa ce take da ƙarfi domin daga cikin ta ne wato cikin zababben 'yan majalisa ake fitar da wanda zai zama firaminista duk da cewa dai a bisa tsarin wannan ƙasa an san daga wani bangare ne firaminista yake fitowa ta fuskar wato addini inda ahalus sunna na ƙasar ke fito da firaminista sai kuma 'yan shi'a ke fitar da shugaban majalisa yayin da kiristocin ƙasar ke fitar da shugaban ƙasa to wannan zaben dai yana zuwa ne bayan da ƙasar ta yi fama da dambarwar siyasa na shekaru masu yawa na ƙarshe shine batun hatsarin da ya faru na tashin gobara a tashar jirgin ruwa ta birnin beirut wacce ta zama sanadiyar ce ce kuce a wannan ƙasar da haifar da sauye-sauye na siyasa ranar 4 ga watan agusta na shekara ta 2021 abubuwa masu karfin gaske suka fashe a cikin tashar jirgin ruwan beirut fashewar ta jawo asarar rayuka da kuma ta dukiya mai yawan gaske mutane 218 ne dai suka kwanta dama wasu kuma da suka kai 7,000 suka jikata asarar dukiya kuwa bankin duniya ya kiyasta cewa gidaje 300,000 ne suka lalace. wani sashe mai yawa na tashar jirgin ruwan kan sha lalace alhali kuwa wannan tashar tana taka rawa gagaruma a fagen tattalin arzikin kasar domin daga nan ne harkokin wato fitar da kaya da shigo da su da kaso 60 cikin 100 yake gudana to da afkuwar wannan gobarar sai ce ku ce din siyasa ya kauri a kasar inda masu kin jinin gwagwarmayar hezbollah suka ce ita ce ta jibge makamai a wajen kuma su ne suka fashe wannan zargin dai ya fara fitowa ne daga haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yan kan zarginta na cikin gida kuma suka ɗauka suna maimaita abin da take faɗa tamkar 'yan amshin shata sai dai ba a je ko ina ba jami'an shiga da fice na ƙasar suka tabbatar da cewa abubuwan da suka fashe sinadarin nan ne na ammonia da aka ajiye shi a tashar jirgin ruwan bayan kwace su daga masu fasa kwauri sun kuwa tabbatar da cewa laifi ne na jami'an da suke kula da wannan wurin da suka bar abubuwa masu fashiya masu hatsari a cikinsa an kuma kafa kwamiti na bincike akan haka to abin da ya biyo baya na dambaruwar siyasar ƙasar dai shine ya kai ga murabus ɗin sa'adul hariri daga sa na firaminista an kuwa ɗauki lokaci mai tsawo babu gwamnati a ƙasar bayan cimma fahimtar juna a tsakani an kafa wata sabuwar gwamnati a ƙarƙashin najib mikati wanda ya zama firaminista sai dai ba a je ko'ina ma gwamnatin tasa ta girgiza saboda tsamo wata tsohuwar magana wacce ake jinginawa ɗaya daga cikin ministocinsa wato george kardahi da yi a kan yakin ƙasar yemen shi dai kardahi ƙwararren ɗan jarida ne wanda ya aiki da jaridu da tashoshin talbijin daban-daban na cikin ƙasar labanan da kuma na waje daga ciki da akwai tashar nbc mallakin saudiya a wancan lokacin ne saudiya ta shedanta yaƙi akan ƙasar yaman wanda ya jawo mayar da martani daga bangarori daban-daban Abinda george kardahi ya faɗa a wani lokacin shine cewa mutanen yaban suna kare kawukansu ne daga har haren saudiya wannan kalmar ce ta bakantawa saudiya ta yi matsin lamba a kan ƙasar labanan da gwamnatin najib mikati sannan kuma ta janye jakadanta daga beirut ta kori kuma jakadar wannan daga birnin riyadh sai da aka ɗauki watanni masu tsawo kamar guda uku sannan saudiyar ta mayar da jakadanta zuwa labanan ta kuma birnin labanan ɗin ya koma riyadh to a halin yanzu dai da aka samu kwanciyar hankali na zuwa a gani dambarwar siyasar talafa an sake dawo da shirin yin zaben 'yan majalisa a kan haka ne kuma babban magatakar da kungiyar hezbollah sayyid hassan nasrallah ya gabatar da jawabi to a cikin jawabin nasa mai tsawo dangane da zaɓe da irin yadda ya kasance a baya har zuwa yanzu ya yi nuni da yadda ofishoshin jakadancin ƙasashen waje da amurka ke jagoranta suke kai da komowa da kuma tsoma baki a harkokin zaben kasar mai zuwa sai dai wani abu da yake yawo a tsakanin waɗannan jakadun shine cewa hezbollah da ƙawayenta za su ci gaba da zama masu rinjaye a cikin majalisar dokokin ƙasar sai nasarullah ya kuma bayyana yadda wannan tsoron da amurka da ƙawayenta suke da shi na cewa hezbollah da ƙawayenta za su iya zama masu rinjaye a zaɓe mai zuwa shi shine yasa aka fara maganar a ɗage zaben har zuwa lokacin da za a samu wani yanayi da sauyi da zai baiwa abokan hamayyar 'yan gwagwarmaya damar samun rinjaye a dalilin haka said nasrullah ya ce muna da haƙƙin mu zargi amurka da ƙawayenta na labaran da cewa suna da hannu a cikin wannan batun. sai dai ɗin ya yi waiwaye zuwa lokacin da aka yi zaɓe a shekara ta 2009 da saudiyar ta kashe miliyoyin daloli na farfaganda da sayan ƙuri'u domin hana 'yan gwagwarmaya samun rinjaye a majalisa sai dai duk da haka sayar nasarar ya ce abu ne mai yiwuwa zancen ma da ofisoshin jakadancin suke yi a beirut dangane da cewa gwagwarmaya da ƙawayenta za su samu rinjaye ya zama wani wato bugar da hankali ne da kuma ƙoƙari na sanya magoya bayan gwagwarmaya su yi sanyin jiki wajen fitowa su kaɗa ƙuri'a saboda haka zai bayar da dama ga ɗaya ɓangaren da su samu wurin rinjaye don haka ya zama wajibi ga magoya bayan gwagwarmaya a cikin labanan da su fito ƙwansu da ƙwarƙwatarsu domin su kaɗa ƙuri'a kada su bari abokan hamayya su shige gabansu to ma sauraro saboda ƙorewar lokacin wannan shiri za mu dasa aya a nan da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirin duniyar mu a yau kenan to kada a nisa don kuwa ga shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba baku don zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai albarka. Sunana Usaini Sabon Yaro Dan Fulani daga nan karamar hukumar Ganjuwa rishin jihar Bauchi. Ina so ku bani dama in tofa albarkacin baki na in bayyana abin da yake shimuntuwa ƙwarya. Ina kira ga 'yan Najeriya da ƙasashenmu da sauran mutanen ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya musa sa ƙasashenmu a cikin addu'in ci wannan watan Ramadan mai albarka allah subhanahu wa ta'ala ya bamu zaman lafiya da wa a kasashen mu afirka baki daya tuntunan da ake yi a yankunan arewacin najeriya da gabashin najeriya yamma maso arewa a cikin najeriya da sauran mu na afirka allah ya ba mu zaman lafiya allah kawo mana karshen sinuna da ake a mu na afirka shine abin da yake ci mun a ƙwarya ina kira ga yan uwana musulmi a duk inda suke don allah mu sa mu cikin addu'o'i da ake yi yanzu a cikin wannan watan ramadan allah ya ba mu zaman lafiya daga nakawar kullum usaini sabon yaro dan Sani daga nan karamar hukumar Ganjuwa rishin jihar Bauchi. Assalamu alaikum barka da warhaka ta fatan kowa da kowa yana lahiya mai magana Murtala mai shayi Sokoto a Najeriya. Mun ga wata kamata mu ci gaba da roƙon Allah Allah ka mana sauƙin kashe-kashe da ake a duniya gaba ɗaya. Kuma mu masu Allah ka shirye su. Mu kuma da muke nan muna ta addu'a Allah Ubangiji ka sa dan alfarman ga watan na Ramadana. Allah ka mana sauƙin al'amarin duk inda sauƙi shi ke Allah ka mana sauƙin shi. ba dan halin mu ba mai magana murtala mai shayi a bakin hawa house rijiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da sassauta ma 'yan uwanmu na difa da aka yi akan dokar ta ɓaci. To gaskiya wannan abin da za mu ce wannan abin ya yi daidai tunda hakan zai sa su samu damar yin sallolinsu na cikin dare da sauran badu na wannan watan na azumi kuma muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka da ma duniya ga baki ɗaya na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sunana gwalilawan ali gamadan ana so ku bani dama na yi kira ga kasashe wanda suka tara kimanin dala miliyan biyu kan za su taimaka da kasashen sahel da ma yankunan wanda suke gefen tafkin chadi sakamakon barazanar yunwa da suke fama da ita ko in ce suke fuskanta ina so wannan kuɗi idan ya zo don allah a taimaka a sa hannun nagari har a sa su hannun mutane a adalai wanda za su bika wa talakawa hannu da hannu wanda ba za su ci amana ba to kuma muna kira ga wanda za a ba amana cewa in kuka ci amana fa Allah sai ya tambaye ku domin Allah yana ganin ku in kun ci haƙƙin wani Allah zai tambaye ku haƙƙinsa domin dai dukkan mu ababen tambaya ne abin da muka gudanar a rayuwar mu ko da ba mulki muke ba ko da gidanmu ma sai an tambaye mu to ina gaida kai malam Hassan barka fatan kana ibada cikin koshin ƙoshin lafiya naka gwani lawan ali gamadan angon najatu alhaji adamu katsina assalamu alaikum radio musulunci radio mai albarka radio iran muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya to tsokacin da nake son yi bisa wanga wata ne mai albarka a nan jihar agadas bisa gidan wuta wadda muke ce mani jelak a gaskiya ya kamata jagorori wa'anda harkar wuta ta shafa na nan jihar agadas ya kamata su fito su matalakawa bayani karara wai menene wannan matsalar duk shekara sai an samu irin wannan matsalar in wanga wata ya zo mai albarka sai an sami irin wannan matsala ta katse wuta kuma an rasa fitowa a gaya ma talakawa ta mai menene wannan problem ke alhali muna su wutan mu ce muke sha ba ta wani gari ba ce ta zo daga nan ne take so ni shar kenan in wata matsala ce shekarun ga da aka ya kamata a ce an gyara ta tunda yanzu an samu ragewa kuɗin masu deja kuma ta tseda ta rufe kenan an samu ragowar ma wuta amma kuma duk da haka nan matsalar tana nan muna kira ga shagorori wanda harkar wuta ta shafa kai har da shugaban kasa ma ya sama wannan matsala ta agadas baki a yi bincike a gano menene mai muku magana sun baba liman har daga jihar agadas assalamu alaikum gidan radio biyu hausa da farko suna na tasiri ungo tudu da magaram nijar yau ra'ayi na dangane da kasashen duniya masu tattalin arziki da suka yi yunkurin hada kuɗi don tallafawa kasashen mu na afirka musamman ma yankin sahel da ke fama da karancin abinci to wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma mun yi farin ciki da wannan muna kira kuma da shugabannin kasashen na duniya idan za su turo kudin zuwa mu na afirka ya kamata su hada shi da wakilai na gari wanda za a zo a raba kudin gaban idansu don ganin an ba talaka na gode gidan radio biyu hausa daga tasiri unguwar tudu da magaram nijar To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirma na safe. Yanzu kuma ga tafsirin Alkur'ani mai tsarki da muka sabaka muku albarkacin wannan wata na Ramadana mai alfarma. A yi sauraro lafiya. Bismillahir Rahmanir Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar maku da shi dr bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين To a cikin ci gaba da wannan tafsiri da muke gabatarwa musamman wannan sura da muke ciki suratul lail bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ayoyin da suka gabata ya gabatar mana da waɗansu majmu'a na mutane wanda ya raba su ya kasa su biyu wadda akwai mumina a cikin wannan majmu'a da mumini mai fitar da dukiya ya ciyar a tafarkin Allah da kuma ɗayar wato majmu'a ta biyu kenan waɗanda su babu imani sai dai kuma rowa ne kurin tattare da su Ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya mana bayanin ƙarshen kowane ɓangare daga cikin waɗannan majmu'a ɗin to bayan haka sai wannan ayoyi da muka saurara yanzu su kuma suke bayani ubangiji subhanahu wata'ala yake yin ishara yake yin takidi a cikin waɗannan ayoyi a bisa cewa lallai shiriya ta sace subhanahu wata'ala kuma shiriyar nan shi yake shiryar da mutane amma ba a bisa tilastawa ba duk wanda ga Allah ya shirye shi shari'a ce ta Allah ta'ala amma ba ya tilasta maka ka bi shari'a din bane saboda haka ɗan adam har kowane lokaci ɗaukan hanya da tafarki shi ne a kan kansa zai zaɓi hanyar da yake so ya bi ubangiji shi kuma sai ya shirya da shi in ya zaɓi hanya managarciya to irin wannan zaɓen hanya ɗin wacce ɗan adam yake yi domin ya taimakawa kan kansa yana neman taimako ne ga kawo daga kansa shi da kansa shi yasa yake ɗaukan hanya ta shirya sai ubangi subhanahu ta'ala ya taimaka masa amma ubangiji subhanahu ta'ala baya da wani buƙatuwa da aikin da ɗan adam ya ƙaddamar da shi na alkhairi duk abin da ɗan adam ya tsururuta wannan amfanin yana dawowa ga shi mutum ne ubangiji baya amfanuwa da wannan abu ba ruwan Allah da ka yi aiki na shirya ko kada ka yi in ka yi aiki na shirya ka kama hanya siratul mustaqim to alherin kai zai dawowa kuma kai zai amfana ba zai amfani Allah subhanahu ta'ala da komai ba to ubangiji subhanahu ta'ala shine a nan muka ji yana mana wannan bayani na cewa inna alaina lal wato mu shirya a gare mu take Allah ta'ala abin da yake nufi da wannan inda malamai suke nunawa shine akwai alhidaya a takwiniya wata shirya ce ta fitra ta kuma hankali wanda Allah ta'ala ya sanya a fitra ɗin mutum akwai kuma hankali da Allah ta'ala ya ba kowane ɗan adam ta wannan hanya zai ubangi su wata Allah yake shirya da mutum ya yi amfani da kwakwalwansa ya amfani da al'amura na fitra ya kama hanya ta shirya ko kuma malamai suka ce alhidaya hidayatu tashri'iyya wato ta hanyar littafi da sunna alkitab qur'ani da sunna in mutum ya bi zai samu shari'a to ubangiji subhanahu ta'ala dai abin da yake nuna mana shine ya riga ya bayyana dukkan wasu al'amura waɗanda ɗan adam in ya rike su zai samu hakika zai fi tafarkin gaskiya ba kuma zai ɓace ba sawa'un idan mutum yana so ya bi hankali ko da hankalin nan kai amfani da shi zai kai ka zuwa ga hakika idan kuma kitabu wa sunna ka rike bil haqqi da gaskiya su ma dai za su kai ka ga hakika to sai ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna mana cewa wa inna lana lal akhirata wal ula kuma lallai mu ba ma bukatan wani abu na me na imanin naku ko kuma biyayyan ku gare mu ba ma bukata me yasa Allah ya ce inna lanala al-akhirata wal ula domin duniyar gaba ɗaya ta mu ce duniyar baki ɗayanta shine al'ula to ta mu ce wal akhirata aidan lahiran ma ta mu ce to wanda ya mallaki duniya da lahira to me kuma yake bukata a wajen ku ko ku imani da shi ko kar ku imani da shi ko ku yi biyayya gare shi ko kar ku biyayya gare shi to baya bukata wannan wani abu ne da ya kamata mutane su fahimta akan cewa idan mutum ya zo yana bin Allah subhanahu ta'ala amfanin wannan biyayya din gare shi shi dan adam ya yake dawowa haka idan mutum ya zo yana yin wani abu na ma'asiya yana saban Allah subhanahu ta'ala cutuwarsa da zai samu cutuwar shi ne zai cuci kansa ba zai cutar da Allah da komai ba saboda haka dukkan wasu tafarkai na hidaya na shari'a wanda zai kawo salahi ga ɗan adam to ubangiji ya riga ya bayyana shi saboda haka kenan wannan abin da yake nuna mana shine cewa ashe hanya ɗin haskenta a fili yake hanya ɗin a fili take babu wani abu wanda zai ce da mutum ko kuma wani abu wanda zai zo ya ce da ɗan adam hanya nan a ɓoye take bai san wacce ce hanyar shirya ba bai san wacce ce hanyar ɓata ba la komai a fili yake to waɗannan ayoyi ayoyi ne da suke ƙarfafa muminai waɗanda suke masu ciyarwa a tafarkin Allah muminai masu fitar da dukiyarsu domin ciyarwa tana ƙarfafa su ne tana kuma ta'akidi ƙarfafawa cewa Allah subhanahu wa ta'ala lallai shi ne wanda zai ba su shirya a bisa wannan tabarki da suka ɗauka na ciyarwa a tafarkinsa sai ya ƙara musu shirya ya shiryar da su a bisa wannan tafarki da suka ɗauka na ainihin yin hidima ga bayansa da kuma taimakawa al'umma baki ɗaya sannan zai yassare musu zai sanya su akan tofiki a cikin wannan duniya haka kuma zai sa su akan tofiki a ranar kiyama. Ubangiji ta'ala mai iko ne akan duk abin da yake so ya aikata sawa'un a duniya ne ko kuma a ranar kiyama saboda haka karfafawa ne ga muminai waɗanda suke masu yin ayyuka na alkhairi masu ciyar da dukiyarsu a tabarkin Allah Allah yana ƙarfafa su akan wannan al'amari to gaskiya ne cewa duniya duk abin da mutum zai aikata ita ce muƙaddima ce ta ranar kiyama sannan a bisa zamani kenan so don mutum sai ya zo zamanin duniya ya rayu a cikin wani zamani sannan ya mutu sannan ya koma je samu kiyama so duniya sai ta zama mukaddima ce akan al'amura na lahira to amma ita lahira ai ita ce hadafin na hakika shi yasa Allah ta'ala ma a cikin wannan aya din ya fara da cewa lana lal akhirata wal ula sai ya fara da lahira din cewa lallai lahira ta mu ce wal ula haka ma duniya din bai fara da duniya ba sannan ya karkare da lahira ba saboda ita lahiran ita ce hakika ita ce wacce take dawwamanniyar wato rayuwa ita ce kuma hadafi na ƙarshe ga dukkan wani adam saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala ya fara ambatanta kafin ya ambaci duniya haka na yi muku gargaɗi wuta mai balbali. Ba mai shigarta sai matsiyaci. Wanda ya ƙaryata sannan ya ba da baya. Da sannu kuma mai tsoron Allah zai nisance ta. Wanda yake ba da dukiyarsa yana neman tsarkaka. Babu ga wata ni'ima a gare shi da za a saka masa. Illa neman yardar ubangijinsa madaukaki lallai kuma da sanannu kuwa zai yarda to sai Allah subhanahu ta'ala yake tsawatarwa dangane da wannan hanyoyi na shari'a Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa anzartukum naran talaza yana tsawatarwa duk wanda yake son ya bi hanyoyi na shari'a to ya fabi tun yanzu tun lokaci bai kure masa ba Allah yake cewa ina tsawatar da ku wata wuta wannan wuta din aka ce talazza wannan talazza minan laza ne aka ɗauko daga kalmar laza mai laza din nan shine wato irin tartsatsin wutan nan da yake tashi tartsatsin wuta wanda yake wuta balbal kamar balbal balbalin wuta shine laza din. to wannan wuta ɗin wuta ce ma'abuciyar balbali tana tashi sama to wannan ubangiji namu subhanahu wata'ala yake cewa yana tsoratar da mu yana tsawatar da mu daga wannan irin wuta ɗin wacce take tashi balbal balbal ba tare ma da tana da hayaƙi a kanta ba sai dai kurin tarsatsinta ake kallo da wannan eh, wato reshenta reshen wuta ɗin kurin mai tsananin zafi to shi ne wannan naran talazza ɗin wanda wannan naran talazza malamai suka ce mafi yawa in Allah ya magana akan naran talazza yana magana ne akan wutan jahannama mafi yawan lokuta to bayan bayan haka sai ubangiji subhanahu ta'ala yake yi mana bayani akan waɗanda za su shiga irin wannan wuta wacce take balbali dinnan su wane ne su za su ƙone a cikinta sai Allah yake cewa la yaslaha illal ashqa ba wanda zai shige ta ya ƙone ƙurmus a cikinta illal ashqa sai wannan wanda yake shine ashqa wato wane ne ashqa wanda ya fi kasancewa gaba-gaba cikin kwashewan albarka ba shi da albarka kwata-kwata a rayuwa sai Allah ta'ala yake cewa allazi kazzaba wa tawalla ba kowa ba ne illa wannan wanda ya ƙaryata ya kuma juya baya Allahu akbar inna lillah wa inna ila raji'un duk wanda ya ƙaryata ya kuma juya baya to shine al'ashqa shine kuma wanda yake shiga naran talazza wanda ita ce wuta jahannama kamar yadda Allah ta'ala yake mana ishara saboda haka kenan ashe al'amarin da ake lura da shi shine mutum ya zama taɓaɓɓe ko kuma ya zama mai sa'ada a cikin rayuwa to menene hakikanin abin da zai sa wannan ya taɓe ya zama shine shaƙi wannan kuma ya zama mumini wanda shine zai kasance cikin sa'ada sai malamai suka ce ba komai bane abin da ake lura da shi illal kufr wal iman kafirci da imani wanda ya ɗauki hanyar kafirci to wannan shine wanda zai shiga cikin ainihin wannan azaba ta wutar jahannama kuma shine al'ashka amma wanda ya ɗauki hanya ta imani to shine wanda yake kan hanya ta sa'ada kuma shine wanda Allah ta'ala zai bashi taufiki a cikin ayyuka na ayyukan da zai aikata kuma zai kasance ba zai shiga cikin wani hali na damuwa a cikin duniya balle kuma a ranar kiyama ba. To masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi. A nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To da yanzu kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkam da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. to a yau za mu dubi ne akan batun barayin daji da suka addabi arewacin najeriya musamman ma dai akan hanyar da ta tashi daga abuja zuwa kaduna da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin shekarun bayan nan za a cewa tun shekara ta 2015 batun barayin daji da barnar da suke yi a arewacin najeriya ya zama babban jigon da ake magana a kansa a cikin gida da waje sannu-sannu matsalar da ta faro daga wajen jihar sokoto ta watsu zuwa jihohin makwabta irin su kebbi zamfara da katsina a cikin waɗannan shekarun an kashe ɗaruruwan mutane da tilasta wasu ɗaruruwan yin hijira ko ma duban dubata zuwa inda za su samu aminci sai dai abin da yake faruwa shine idan an tilasta mutane sun fice daga gidajensu zuwa wani ƙauye ko wani gari domin su samu faka barayin dajin ba za su tsale su ba za su sake zuwa wannan garuruwan inda nan ma za su kai wani farmakin da hakan zai sake tilasta mutane sake yin gaba wani yanayin da barayin dajin suka jefa mutane ciki shine na ƙona ƙauyuka da sace abincin da suke da shi a cikin rumbuna hakanan kuma yin awon gaba da 'yan mata da ma matan aure a wasu garuruwan zuwa sansanoninsu domin yin baɗala da su suna kuma ɗora wa ɗaiɗaikun mutane ko kuma jimillar mutanen wani ƙauye ko gari kuɗin haraji ko kuma su kama mutane su tafi da su daji akan cewa sai an bayar da kuɗin fansa a sake su a lokutan damuna sukan ɗora wa manoma haraji cewa sai sun bayar da kuɗi sannan a kyale su su je su noma a cikin gonakinsu idan kuma abin da suke nomawa ya nuna to shi ma manoman sai sun ba da wasu kuɗin sannan a basu su girbi abin da suka noma. irin wannan yanayi ne ya rika maimaita kansa a cikin jihohi kamar hudu da su ne sokoto kebbi zamfara da katsina ta kai ga ƙauyuka da dama sun zama fayau babu mazaunansu don haka manyan garuruwa a cikin najeriya da ma a cikin jamhuriyar nijar sun cika makil da 'yan gudun hijira da barayin daji suka koro. sakamakon wannan bala'i da aka jefa al'umma a cikinsa shine karancin abinci da tsadarsa domin mafi yawancin mutanen karkara suna ciyar da kawukansu ne ta hanyar gonakinsu da suke nomawa ba tare da sun dogara da gwamnati ba ko wata cibiya ba amma yanzu da suka zama 'yan gudun hijira ciyar da su da matsugunansu yana wuyan gwamnati. da ƙungiyoyin agaji da ɗaiɗaikun mutane masu taimako a cikin makonni uku na bayan nan kuwa matsalar ta kai koli ta ta'azzara a tsakanin hanyar abuja da kaduna dama dai akan wannan hanyar barayin daji sun saba datse ta da yin awon gaba da mutane zuwa cikin dajuka domin su tuntuɓi 'yan uwansu su karbi kudin fansa idan za a tuna a ranar 22 ga watan yuli na shekara ta 2018 ne irin waɗannan barayan dajin suka tara mutane a kan wannan hanya ta abuja zuwa kaduna daga cikin waɗanda irin wannan tarewar ta rutsa da su da akwai kwamishinar ilimi ta jihar katsina farfesa halima idris farfesar da ya tara ranta da wasu mutane sanadiyar harbe-harben da barayin dajin suka yi a wannan wajen a kan hanyar kaduna zuwa dusko an taɓa sace mataimakin kwamishinan 'yan sanda mr isa rambo a cikin watan oktoba na shekara ta 2019 a cikin watan satumba na shekara ta 2021 a kan wannan hanyar ta abuja zuwa kaduna an sace sarkin bunkudu ta jihar zamfara alhaji alasan ato a cikin watan maris na shekarar nan ta 2022 kuwa wasu abubuwa muhimmai guda uku ne suka faru da suke nuna taɓarɓarewa harkokin tsaro a jihar kaduna na farkonsu shine mamayar da barayin dajin suka yi wa filin saukar jiragen sama na kaduna da akwai jirgin sama wanda yake cike da matafiya a lokacin za su tashi daga kaduna zuwa birnin iko sai dai wannan mamayar da barayin dajin suka yi ta sa an samu tsaiko na wani lokaci daukin da aka kawo na jami'an tsaro ne ya kori waɗannan barayin dajin da suka zo a kan babura da dama ba a ɗauki tazara mai yawa ba barayin dajin suka kai wa jirgin ƙasa hari ta hanyoyi biyu na farko sun dasa wani abu mai fashewa a kan duka jirgin wacce ta sa jirgin ya kauce ƙasa abin da ya biyo baya shine suka yi wa taragon jirgin kutse suna harbe mutane sannan kuma suka kora wasu fiye da ɗari zuwa daji waɗanda suke cikin jirgin sun ba da labarin cewa jami'an tsaro da suka je daga baya sun yi ƙoƙari matuƙa wajen ba ta kashi da ɓarayin sai dai hakan bai hana barayin dajin yin awon gaba da matafiya zuwa cikin daji ba to ba a fi tsawon sa'o'i 24 daga harin na jirgin ƙasa ba barayin dajin da suka sake fitowa kan titin da ke kaduna zuwa abuja din suka datse inda nan ma suka sake awon gaba da wasu mutane to ko me yasa barayin daji suka addabi wannan hanyar ta kaduna zuwa abuja abuja dai ita ce babban birnin tarayyar najeriya da hakan yasa ake kai da komowa cikinta domin ayyuka ne da kullum kaduna kuwa birni ne wanda yake kusa da abuja don haka da akwai ma'aikata da dama da suke aiki abuja amma suna zaune a cikin wannan birni. sannan kuma shi kanshi birnin yana cike da manyan mutane barayin daji sun samu karfin gwiwa ko dai saboda an kasa gamawa da su wato sun fi karfin jami'an tsaron najeriya ko kuma saboda sakaci don haka suka fito daga kaiwa ƙauyuka hari zuwa filin sauka jiragen sama da kuma na jirgin ƙasa. wani mai sharhi a kan harkokin siyasa a najeriya dr salisu abdullahi ya faɗa wata kafar watsa labaru ta ƙasar cewa kaduna wacce a baya ta taɓa zama fadar mulkin arewa yanzu in bindiga sun zagaye ta ta ko'ina yanzu kaduna ba wacce aka sani ba ce a baya abubuwan da suke faruwa a cikin wannan jihar kai kace babu gwamnati domin harkokin tsaro sun rushe babu abin da yake aiki tafiya ta mota cikin tsoro haka ma a jirgin ƙasa ita ma ta sama tana da nata zulumin tunda da barayin daji har za su iya shiga filin saukar jiragen sama su ta shawagi a cikin wato filin jirgin saman da baburan su dauke da bindigogi shi kuwa farfesa robin mako cewa duk da cewa ba a kaduna ne kadai ake kashe-kashe ba amma dai su ɓarayin dajin suna ganin garin a matsayin mai matukar muhimmanci arewa to wannan dai wani abu ne wanda ya fara kamar wasan yara a shekara ta 2015 in ji Profesa machuk na kwalejin ba da horo ta sojoji da ke kaduna ya ce amma yanzu abin yana neman ya gagari kundila To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci. Da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare muna ga yata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hafsatv1.ng slash radio www.hafsatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu ɗauke da wani jigon. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Jagoran junju halin musulunci a ƙasar Iran Ayatollah Said Ali Khamenei ya ce tattaunawar da ake da nufin farfaɗo da yarjejeniyar da aka kulla tare da manyan kasashen duniya a shekara ta 2015 akan shirin Iran na nukiliya tana ci gaba da tafiya yadda ya kamata ya kuma jaddada cewa Iran ɗin ta bijire kuma za ta ci gaba da bijirewa bukatan da suka wuce gona da iri ayatollah khamenei ya bayyana haka ne a wata ganawa wadda ya da shugabannin bangarori uku na gwamnati da kuma su jami'an kasar ayatollah khamenei ya bukaci wakilan da suke wakilta iran din a wannan tattaunawa da kada su bari a tattaunawar tasu su ja da baya sannan kuma su yi tsayin daka wajen kare manufofin kasa da fifita su akan komai ga sauran jami'an gwamnati kuwa ya ce bai kamata komai dogara ga sakamakon tattaunawar vienna ba bai kamata hakan ya shafi wani bangare na gudanarwa ba ko da sakamakon ya yi kyau ko aka san haka jagoran ya ce duk da tattaunawar tana tafiya da ya kamata amma tawagar iran za ta ci gaba da sanar da shugaban kasa da kwamitin koli na tsaron kasa da sauran jami'ai game da halin da ake ciki da kuma yanke shawarwaran da suka dace da maslahar kasa aitullah hamdi ya ce zuwa yanzu dai daya bangaren wanda ya fice daga yarjejeniyar ne ke kokarin kaucewa nauyin da ya rataya a kansa amma a cewarsa cimma matsaya ko akasin haka ya rage a gare su majalisar dattawan najeriya ta amince da kudirin kafa sabbin rundunonin jami'an tabbatar da zaman lafiya a kasar na nigerian peace corps da kuma rundunar mafarauta ta nigerian hunters council bill domin taimakawa jami'an tsaro wajen dakile kalubalen tsaro da ya addabi kasar kudurin dokar kafa rundunar tabbatar da zaman lafiya ya samu amincewar majalisar ne bayan gabatar da rahoton kwamitin majalisa akan hakan sanata ali indumi mai wakiltar mazaɓar borno ta kudu ne ya gabatar da daftarin kudurin sakamakon matsalolin tsaro waɗanda su haƙe su haƙe cinyewa a najeriya a lokacin da ke gabatar da rahoton kwamitin a madadin shugaban kwamitin sanata kashin sitima sanata suleiman sadiq umar ya ce kwamitin nasu ya haɗe ƙudurin nigerian peace corps da kuma national unity corps zuwa wuri guda saboda sauƙaƙa aiki misali la'akari da cewa dukkanin ɓangaren biyu aikinsu ya ƙunshi abu guda ne ya ce ƙudurin rundunar tabbatar da zaman lafiya zai bai matasa da dama ayyukan yi da kuma samar da hanyoyi wanda za su taimaka wajen samar da zaman lafiya a ƙasar. kakakin kungiyar pulse inawa ta hamas hazin kasim ya bayyana cewa tsayin daka da al'ummar gaza suka yi a lokutan baya shine babban abin da ya baiwa yankin damar ci gaba da wanzuwa ya kuma bayyana cewa hamas din za ta ɗauki matakan da suka dace idan har isra'ila ta ci gaba da aiwatar da abubuwan da take na wuce gona da iri a cikin masallacin kudus mai alfarma To ina ga kuma da hakan ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can rana idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman Abdullahi Salihu Usman Katsina da karanto mana labaran duniyar ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya.